أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji ne, askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba jiya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala muka kammala suratul nisa da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi sabuwar sura wato suratul ma'ida Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa yau muna goma ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga ashirin da shida ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda muka ce muna cikin suratun ma'ida kuma mana za mu shiga sabuwar sura suratun ma'ida insha Allah tabaraka wa ta'ala a kafin nan akwai yan wasu bayanoni wanda za mu dan gabatar kafin mu shiga cikin karatun da izinin Allah ta'ala a bayanin da za mu gabatar shi ne kalan farko masu neman wannan tasiri namu wanda za su dinga kallo live a halin muna yi to za su iya duba shafin mu na wato masjidi sautin sunna za su samu a nan masu nema kuma ta hanyar audio su kuma su duba darin fikir za su samu wannan tafsiri namu insha Allah ta bada ta'ala ma'ana waɗanda suke so ana yi suna kuma kallon ana yi suna kusa ko suna nesa ko ma suna ina ne to su shiga wannan shafin mu na sautin sunna insha Allah za su samu wannan karatun a daidai lokacin da muke yi su ma kuma suna gani Allah ta'ala ya taimake mu bayan nan kuma kamar yadda muna jajantawa ma dan uwa bisa ruwa da aka yi jiya ya zo da iska wanda iskan ya yi ta'adi ma waɗanda ka san su da waɗanda ba baka san su ba domin mu ma iskan ya shafe mu ko ba ka ba domin wurin da mata da muke tare da su a koyaushe lokacin sallan juma'a ko lokacin sallan tarawihi ko lokacin sallan tahajjud to muhallin da suke zama irin ainihin gudumawa da aka nema ga garimi aka yi musu tamfurare wanda zai tsare musu rana ya kuma tsare musu ruwa to jiya ya bisa ganin daman Allah iskanta wargaza wannan rufi wato na mata din to kamar yadda hakan da ya faru shine mata in mun yi sallar juma'a da su sukan ci gaba da wasu hidimominsu, musamman dattawan sukan sa kai musu alkur'anai su yi ta karatun alkur'ani ba sa komawa gida sai an yi sallar la'akar kuma haka suke yi ba ma sai a ramadana ba haka kawai ɗabi'ansu ne kawai kaga na Allah ya taimake su to shine kuma sai zamana wannan iskan ya zo a daidai lokacin sanana na haka sakamakon haka wasu ma sun ciwo garin wato iskan sun fike abubuwan akwai abubuwa daga jikin kayan rufin wanda ya bibbigi wasu daga ciki daga ciki ma akwai bayar Allah da ita kanta ma kwana asibiti saboda irin mikin da ta samu don haka muna fata Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa zama mata kafara su ma waɗanda suka jijjina su ciwon da suka iya komawa gida wasu an dan musu treatment an ba su magunguna suka koma gida to duka muna fata Allah ta'ala ya ba su lafiya kuma Allah ya sa irin wannan dabi'a ya zama duk abin da zai same mu ko na tafiya lahira ne ya same mu akan hanyar bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ba za mu gushe ba dai kamar yadda dama da gudumawa abin ya ginu to haka ma yanzu ma da gudumawa muke bukatar ya sake komawa na haka zai zama koma wanda rukun da yi yanzu bari kai lokacin da aka yi tsada da tashin hankali ba tunda duka kwanukan gaba ɗaya suna nan ba abin da ya same su illa cire su za a yi a tanadar da su sai a yi kokarin mai da su kaga yanzu damuwan da ake ciki ne na katakai tun da gurin yana da faɗi yana bukatan katakai da yawa sannan kuma yana bukata abin da za a yi masa tiraku in ma wa'annan itace in shi za mu maida shi ne daman mu in za a canja a maida shi da karfe to duka dai wanda ya samu da shi za mu yi amfani mun yi amfani da wannan dama ne saboda wani labari zai iya isar masa ya ji kuma zai iya taimakawa sai zai taimaka ko ya ji zai kawo katakon to duka marhabin muna fatan haka ko shi zai kawo tsano din duka muna ne muna bukatan haka Allah ya bada ikon taimakawa haka ma sauran wanda matsalar ya same su dukan mu ne Allah ya ba daman yadda za mu yi mu gyara wurarenmu da kuma wannan matsala ya samu Allah ya sa ya zame mana kafara gabaki daya Allah ya taimake mu to kamar yadda na faɗi cewar mun ƙarasa suratul nisa'i za mu shiga suratul ma'ida insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah na mazilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة العنعام إلا ما يسلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وانا وننصاب والسورة سورة المائدة كما يدى مكساني جيرين جنسور ورشكين القرآن الله تبارك وتعالى imma a samu sura makiya ko a samu sura madaniya idan aka ce sura makiya shine dukkan ayoyi da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira daga makka zuwa garin madina in ko aka ce sura madaniya to sura ce wadda aka saukar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira daga makka ya koma garin madina kullum muna bayani ko da irin wa'annan surori da aka dinga saukarwa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wa'annan garuruwa guda biyu wannan yana nuna lalle Allah ya yi musu wani zafin da ni da mu bai mana ba sannan kuma babu wata ƙasa a bayan ƙasa da za mu iya ba ta matsayi da girma kamar ƙasan da aka ce nan aka saukar da alƙur'anin Allah tabaraka wa ta'ala kuma nan ne aka samu afdalul kalki yake nan a wajen hatta la'ana kuma yana nan a cikin sa ta manya-manyan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ga ɗakin kaba ma duka yana can kaga duk wannan yana nuna maka wani zabi ne zalika fadlillahi yutihi man yasha falalan Allah ne na ba wanda ya ga dama da Allah ya ga dama da yanzu kai dan Saudiya ne ko ba haka ba da yanzu a can kake a can aka haife ka komai naka su Allah bai ga dama ka ba sai ka zo kasan mu na bakaken fata ko ba haka ba to duka dai da bakin da farin inna akramakum inda Allah a cika wanda ya kowa wurin Allah a cikin ku wanda ya fi gwada wa Allah tabaraka wa ala so Allah ka samu cikin masu tsoronka wannan sura suratul ma'ida sura ce da aka saukar da ita a garin Madina kuma tana da ayoyi guda da ashirin, ko ashirin da ɗaya ko da biyu an gane ko ko da uku duk dai wa har ra'isi abinda suran take karantarwa bayan tana bayanin istiqa'ul uqud wa ma yatarattabu ala zalika min bayan al-halal wal haram tana bayani ne akan wato cika ainihin wato alkawari da kuma abin da ya kunshi hakan na bayanin halal da haram duka suran ta kunso wannan an gane وربط ذلك بالعقيدة الإسلامية haka kuma har wa yau ta kunshi aƙida na musulunci cewa annallaha ilahun wahid cewa lallai Allah ne Allah kwaya ɗaya an gane wannan ko ilahan Allah shi fala haram babu wani abun da za a kira shi haram illa ma harama sai abun da wai haramta sai abun da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka halatta wannan suka haramta wala halal illa ma ahalla sannan babu wani abun da za a kira shi halal sai abun da Allah madaukakin sarki ya halatta wa yadkhulu hadha fi qawli wal amali wannan abin ya shiga cikin magana da aiki duka maganan da za ka yi a baka lada sai Allah ya gaya ma aikin da zaka a baka lada ba sai Allah ya gaya ma maganan da ya halatta Allah ne ka tabbatar shi ta ya halatta yi wannan magana maganan da za a ce ma ya haramta kai shi ya tabbata Allah ne yayi ne ya haramta maka yin haka haka ma aiki min zalika ma ya ta'allaqu bi zaba'i haka ma kuma suran tara sai da abin da ya shafi yanke yanke wasaidi da kuma farauta wa ha ma ya ta'allaqu bil ihram a ciki kuma akwai abin da suran ya kunshi magana akan abin da ya shafi wato ainihin ihrami wal haram da kuma masallacin harami gaba daya ta zo da bayani akan haka wa ha, daga cikin abin da suran ta kunsa akwai abin da ya zamto ya ta'allaqu bin nikahi ya rasu da al'amarin aure wa ha ma ya ta'allaqu bi taharati was sala daga ciki akwai abin da ya kunshi tsarki da kuma ne da ainihin sallah ومن هذا كشك ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل يا كما كنش أبندا يزمتو يا زود أبندا كنش كنشي ينجا كنش لكما سيد عدلشي ومنها ما يتعلق بالحدود في السرقة daga ciki أبندا يا كنش ya ساتا wa fil khuruji ala al jama'ati al da kuma fita daga cikin jama'a wato waɗanda suke musulmai wa minha ma yata'allaqu bil khamri wal maisir suran da har wa yau ta kunshi abin da ya shafi wato ainihin giya da me da tata an gane wannan ko wal ansabi wal azlam da abin da ya shafi gumaka da kuma abin da ya shafi kifo kifiyoyi da ake amfani da su na neman zaɓi a jahiliya a jajje ba wanda nasa ta taso a ce shi zai yi kaza ko kuma ya ce a'a bai kamata yi kaza ba kaga an daina neman zaki a wajen wa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to duka suran za ta yi magana kai wani na har yau daga ciki akwai ma ya ta'allaku bil kaffarat fi qatl sayd ma al ihram har wa yau suran ta kunshe abin da ya shafi kafarori ga wadda ya kashe abin farauta a halin yana cikin me yana cikin harami an gane wannan ko duka turan ya kunshi wannan wannan ha daga ciki akwai ma ya ta'allaqu bil wasiyati inda al maut akwai abin da ya shafi ne wasu a yayin me a yayin mutuwa lokacin da mutuwa ya zo wa bawa a san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da bawa kada ya kuskura a ce ya kwana ya waye gari bai ma da wasu tattare da shi an fahimta ko kaga sai dai Allah ya gan mu kawai ko ba haka bane ba yau damuwoyin gaban kama baka shi ma na rubuta wani wasiya ba ma wasu ma yanzu abin da suka loda a kansu ma ba za su rubuta ba sun gwammaci gara su yi a yi wanda da ya kiyama ko kuwa Sai ne za na ganin mutum yana harkokinsa ba a san irin damuwan da yake dankara kansa ba ko dai sanar da bayansa ba wani kuɗi ya loda ba iyaka amma bai sanar da bayansa ba sai ya tafi a zuwa ana neman da yi ana ce ana bin sa bashi magadansa suna sa suka masu bin bashi suna ce ƙarya ne mu bai gaya mana ba ta zo nan ba karamin matsala ba Allah ya tsawaki to akwai abin da ya shafi wasu ciyayin mutuwa an kai wasu ci da abin da Allah bai yarda da shi ba manzo Allah bai yarda da shi ba da a cika maka wasu cinka ba ko kamar yanzu ka mutu ka zo mutuwa ya kabar wasu ci kace da Allah akwai wani gidan kallo a waje kaza da na fara ban gama ba da Allah ba rai na ƙara samu kaga yan ka mutu bara zuwa na rikici ana sai an kara a bara kara sa maka ba domin ba a cika wasu cin da zai zama na saban Allah domin ba a cika ba an taimake ka in an cika kuma an maka tiya ko ba haka ba sannan ko ba a yi wasu ci da abun da zai kalma da dukiya ka bar miliyan ɗaya ne da ka daji mutuwa ka ce miliyan ɗaya nan kana so dubu ɗari tara ka faɗi a kyautar a bar nawa eh a bar dubu ɗari ya idan an cika maka wannan ba za cika ma ba saboda wasincin zai cutar da wa zai cutar da magada kamar yadda in jinya ya ma tsanani ba za ka sake mata ba haka kuma ya ma tsanani ba za ka yi mai ba ba za ka auro wata ba ba za ka lodo wata akan eh, gadon ka ba sannan ba za ka yi kyashi ma wata kar ta yi mai ba kar ta ci gadon ka ba kuma in ɗanka ya haɗa ma zafi ka ce to wallahi jama'a na tara ku ne ku sani bayan raina wannan ba da ba shi gadona ba to ba da kai babu hali ko ba haka ba dole a bashi in ka ga ba a bashi ba kafin ka mutu ya zama arne to ba da me ba ba da a bashi ba ko kuma shi sanadin ka mutu to nan ma ba da a bashi ba yau to duka wannan wani na daga ciki akwai ma yace annabu bil bahirati was sa'ibati wal wasila wal hani min al an'ami duka wannan dangoji na dabbobi duka ya zo ya yi magana a kanta. ومنها ما يتعلق بالاتصاف بالتوراة مما جعله الله كذلك شريعة للمسلمين دكا يازو دا بياني أكان أبن دي شاتي وانا مسألة دا تزونا كساس شكين واتو عينهم التوراة وانا أبنجي يسنيا شعاكا وانا يشاتي واتو شريعة عينهم مسلمين sannan kuma har wa yau suranta ratayi da abin da ya zamto wato ainihin shari'o'i na siyakin damana sha'air fi siyaki sura akwai sha'air wadda suran ta zo da siyakin wa'annan wato abubuwan kamar yadda in mun shiga cikin suran insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu gani sannan sunniyat hadhihi sura al-karima wannan sura mai karimci an yi mata sura bi suratul ma'ida aka ce sura ce suratul ma'ida li ihtimaliha ala qissati qissati ma'ida saboda ta kunshi saukan wato wannan ma'ida kabaki minas sama'i daga sama shine ainihin wato fariyar suratul wahida ita ce sura kwaya daya allati haddasa anil ma'ida wanda ta yi magana game da ainihin ma'ida allati talabal hawariyuna min nabiyihim isa alaihi salatu wassalam wanda hawariyawa suka nemi wannan abun daga annabin isa wato alaihi salatu wassalam wato an yas'alaha an yas'alaha rabbuhu rabbuhu ya roka musu ubangiji ubangijin ya saukar da wannan wa zalika fi qawlihi ta'ala haka shine cikin baɗin Allah goyin sarki iz kana al hawariyuna ya isa na maryam hal yastati'u urabbuka. an yanzila alaina ma'idatan minas sama قال قال اتقوا in kuntum in kuntum mu'minin to duka suran ya zo da wannan bayani a insha Allah in mun shiga ciki za a ji yanda abin yake suratul ma'ida wannan sura ta ma'ida ubangiji ya fara da ne ya fara da bismillah sa'adan kowace sura ce cikin alkur'ani Allah ya kan fara da bismillah kafin ya ka ya fara kawo ayoyin cikin wato ainihin suran sai suratul tauba Allah ta'ala ya fara da bismillah ba Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama muke cewa mai jin kai ma'ana mai kyauta ma wanda duk ya ga dama a ina a nan gidan duniya ko kai an sai a baka kai musulmi a baka kai mai sabo a baka kai mara sabo a hana ka haka duka Allah yana yi an fahimta in Allah ya ga dama ya hana ka abu a duniyan nan gashi kana bin sa in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya turo maka da wani ibtilahi in ya ga dama ya ki turo maka da shi haka yana iya jarabtan kowa kuma irin yanda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama don haka yana wannan kuma yana kyauta a lahira amma khasatul lil mu'minin wannan ya ke banta gawa ga mu'minai ne kawai Allah ya sa mu a cikin su Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal amanu awfu bil uqud ya ku wadanda kuka yi imani ku cika alƙawuran ku ai ma'ana al uhud al muakkada kenan allati bainakum wa bainallah ku cika alƙawuran da ke tsakaninku da tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da Allah ya halatta da abin da Allah ya haramta duka ku yi mene ku cika wannan alƙawura sannan kuma wato ku cika alƙawuran abinda ubangiji ya farlanta fi kitabihi ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa ya ainihin wato farlanta ko ya wajabta mabayi a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku cika irin wa'annan al'amura da haka ku cika tsakanin tsakaninku da tsakanin ɗan uwanku ku cika tsakanin tsakaninku da tsakanin wa da tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala don haka abin da ake nufi da wato ainihin wannan alkawari shine bi ma'ana wal muradu bil uqud ay ma ya ummu jami'i ma alzamahu Allahu ibadahu ya kunshi dukkan abinda wato Allah ya nizumta mu ainihin bayansa wa qadahu alaihim min at-takalif wal ahkam ad-diniyya wanda ya kallafa musu ya dora musu su na hukunce hukunce wato na ainihin addinin musulunci an gano wannan ko sannan kuma da abin da ya kulla a tsakanin su ayyuma ya da abin da suke kulla shi fi ma bainahum wato abin da ya shafi tsakanin su min uqudil amanat na ainihin wato alƙaura na amanoni da kulle-kulle da suke na amanoni wal mu'amala da mu'amala wa nahwiha da makamancinta mimma yajibu alwafa'u bihi na abin da ya zama wajibi a ne wato ainihin a ainihin cika shi sannan kuma ku cika alƙawarin kyautata addini wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya dora muku na abin da ya zama wajibi da abin da ya zama to kuma wato mustahabbai duka da Allah madaukakin sarki ya dora muku Allah ya ce uhillan lakum bahimatul an'ami an halatta muku menene? an halatta muku dan abunan dabbobi na jin daɗi sune dabbobi wanda mukan ce dabbobi na gida an halatta muku cin su da yanka su ma'ana akal ba'da zabi kenan shi bayan ne bayan ainihin akalan ba'da zabi shi bayan yankawa kamar wani irin dabbobi shine akwai al-ibl wal bakara ko wal ganam wannan su ne bahimatul an'am sune ne raƙuma shanu da mene tumakai su akuyoyi duka sun shiga ina duk sun shiga ciki kuma wa'ina su ne dangogin dabbobin da ake yin mai da su da ake yin wato ainihin lahiya da su an fahimta in ka samu damar lahiya akwai kuɗi ka da rakuni idan kuɗin bai kai na rakuni ba ka da saniya in bai kai na saniya ba ka da rago in bai kai na rago ba fa ka da ainihin Eh, abuna dangogin ragon kudin ka kai ba sai kai da dangogin akuyoyi ko ba haka ba to duka wayannan su ake kira bahimatul an'am al ibl wal baqara wal ganam duka sune suka kunshi wannan don haka an halatta muku wayannan dangogin dabbobi illa ma yutla alaikum ai sai dai wanda aka karanta muku haramcin sa cewa aka ce wannan abun an haramta muku shi haramun ne an fahimta to shikenan sai zamanto cewar wato wannan abun haramun ne an gane wannan wato ma'ana tahrimuhu kamar yadda yazo zo inda da a gaya muku an haramta muku abubuwa waɗanda suke mutattu kamar yadda bayanin zai zo a gaba an gane ko sannan ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ya illa ma yi ko alaikum sai dai abinda ubangiji ya karanta muku a karanta muku na haramcinsa, raira mu illa saidi wa antum hurum banda kuna cikin ainihin wato harami ku yi mene ku yi farauta kada ce mutum yana cikin harami an fahimta da harami a jikinsa ko iya cikin haramin ya yi mai ya yi farauta wannan an hana shi a shar'ance amma kuma haka ma kuma in ya nuna ma wani abin farauta misali muna ta da an ni ina da harami shi kuma ba yi da harami muna tafiya wani guri sai muka gane sai muka ga abin farauta sai na ce masa ga wata abin farauta can je kama to in ya je kama haramun ne shi saboda na yi ne na nuna masa ya je kama haramun ne na shi haka kuma idan har waya kuma ya koro ta na gada ta tsere masa ya nima na yi banga banga na tsare masa ya kama nan ma dan ci a baran ci ba an fahimta ko yau ba zan ci ba sannan idan ya je ya yi farautan danni ya kawo min nan ma ba ba zan ci ba amma idan haka kawai yana harkokinsa kawai sai ga abin farauta sai ya maka dan amfanin kansa kawai na zo samu yana ta kan ci shi da harami ne ba da harami to ba laifi ne ma an taya shi an fahimta saboda ban nuna masa ba ban taya shi ya kama ba kuma bai farauto dan ni ba an fahimta kamar yadda aka ya faru da Abu da Allah ta'ala ya kara masa yadda lokacin da shi bai da harami yan uwansa suna da nene suna da harami sai yana nasa damuwa kawai sai ya ga wata jakar jeji ta mata ya samu ya buge sai ya kama yanka ya gyara ko ba haka ba ya ce ya taho da shi wa jama'an su wa'annan wanda suke da harami sai da ya saka musu suka ci suka ci sun kusa cinyewa ya suka tuna wai yanzu ya da suna cikin harami kuma su ci dabban farauta sai suka tafi da tambayan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya musu tambayoyi cikin ku akwai wanda ya taya shi ya kama a a cikin ku akwai wanda ya nuna masa abin ya kamo masa aka ce a da ya gama musu tambayoyi shi ma yace akwai dan saura ne a bani in ci sallallahu alaihi wa sallam shi ma manzo Allah ya ce da akwai saura a bashi ya ci aka bashi wani part daga jikin ne daga jikin wannan dabban shi ma ya ci ba matsala ba ne muna tare da kai ka bani abu in ci ko ba haka ba ba wani girman kai in ce wallahi na fi karfin wani yana cin abu wai ya ban sauran ko ya san mun bai isa ba wannan duk ba addini ne koyar da wannan ba an fahimta matsala ba ne manzon Allah wallahi bai nuna wa sahabbai wani yanayi da za su gagara zama da shi ba sai ka zo ma kana ga ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ya taje yana hidimomin sa da su in aiki ake na addini ba gefe yake ja ya kumbura yana kai nan kai yi san kai tashi kai tsaya ba ka yake yi ba shi ma shiga yake yi ka zo ka samu ana yi da shi ana ɗaukan ƙasa ana wannan da shi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake tonar ramin khandar da ake wannan rani wallahi kallah har sabai suka ce suna jin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda yake ɗauko kayaki a cewa to kuma kai kamar da kanka wani dameji ka wahal da kanka sai baka samu girman a nan duniya ba kana ta kada na lahira to ga wanda su gaba ɗaya girman duniyar da lahira an ba su amma sun ki su kinkima su mai da shi wani abin da bai zama zamantakewar su da mutane Allah ya sa mu gani don haka kaga shine yake cewa wato ya zamto cewar ba kana cikin wato ainihin harami ne kai wannan abin ba inna Allah ya ma yuri ka fatani cewar Allah ta'ala shi yake mene shi yake hukunta wato abin da ya ga dama shine at-tahlil wato halattawa na ubangiji ne wa kadhalika at-tahrim haka ma haramtawa fa ai lillahi na Allah ne azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wato Allah madaukin sarki ya faɗa cewa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wadanda ba su haramta abinda Allah ta'ala da manzansa wato ainihin wanda ba su haramta abinda Allah ta'ala da manzansa ba su yi ba wato ba su haramta ba duk abinda Allah ya halatta to halatta abinda Allah ya haramta ba to kai ma sai kai mene wato ainihin sai ka haramta ina fata muna fahimta na haka duk wannan yana nuna mana yadda za mu bi Allah da kuma yadda za mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma abin da yasa Allah ya isa ne halattawa ya isa ne halattawa ai kana karantawa cikin alqur'ani cikin suratul anbiya ai kana karanta inda Allah ke ce la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba tambayan Allah akan Allah tabaraka wa ta'ala me yasa kai kaza a'a sai dai Allah madaukin sarki shine wato yake gurfanar da bayi ya kuma ainihin wato musu dukkan abin da bai musu shi yasa wani waje Allah ya ce ma na min dunihi illa asma'an ko sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ba abun da ke bautawa ko ma bayan Allah ba ce wannan abubuwa ne wanda sunaye ne suka yi musu da su da iyayensu amma Allah bai saukar da hujja kai haka ba sai Allah ya ce hukumu illa lillah ai babu hukunci sai na Allah ba ne hukunci wato ya zama hukuncin haka ta char sai ubangiji ta'ala amara Allah abudu illa iyahu bangiji yayi umarni kada a bauta sai wa kowa sai shi zalika dinul kayyo wannan shine addini mai kyakkiya walakin na tsara nasi la alamu, sai dai mafiya yawan mutane wato ainihin ba su sani ba ko kuma sun sani sun yi a tajahul ai mun san at-tajahul ko jahilcin ganganci kenan ya sani ya mai da kansa bai sani ba amma a halin ya sani Allah ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Bangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta biyu. Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani. Shi sa za ka yi ta ganin ana kiran waɗanda suka yi imani cikin Alkur'ani kafin ka ga an kirawa an kira kafa. ashe ba laifi ba ne a dinga wa'azi ma wanda suke cikin musulunci domin musulunci ya amfane su don haka ba laifi kuma a tafi a yi ma wa'inda ba su shigo ba domin su shigo Allah ya saka da alheri a wanda suka rungumi irin wannan da'awa din an gane a wanda za ka yi sun shiga wannan sako a ce maka mutum kaza da su musulunta sun shiga wancan sako mutum kaza sun musulunta suna neman agajin sutura a kai musu wannan aikin da suke yi karkare na musu ba wala an hadiya bika rajulan wahidan ko khairul laka min humrin mutum ɗaya shirya dalilin ka ya ji a baka jajayen raƙuma ka san da da su ake gadara jajayen raƙuma a ka isa ka saya yanzu kuma ya ka isa ka saya mene jifa-jifai ko sittin etin <laughs> doguwar mota din na ko ko ba ka ba sai ka isa kake sayan su miliyoyi ne da ka ji an ce an saya to haka da sai ka isa ka sai jarra kuni to an aka ce wani ya shirya dalilin ka to fa ya ma fi a baka wannan jarra Ka kaji Allah shi yasa abin da zai baka ashe yanzu in kana zaune ba za ka banta masu shiga lunguna suna musuluntar da mutane ba sai sun yi shi mutane sun ki su zauna a wajen kasuwancin su sun yi sun ki su zauna a gidajen su wannan kana zaluntar su ne eh kuma ba laifi bane a dauki nauyin su inda yanzu ana wajen da ake ɗaukar nauyin ya tafi tarwan bayi da tunanin ya bar baya da kura ko ba haka ba sannan shi ma bayi da tunanin shi kansa abun musuluntarwa akan akwai ƙura wani wajen za su iya zuwa tarwan ma a kashe su ko ba zai yiwu ba akwai za ka tafi musu da'awan gaba ɗaya ne zai ka zo ma sun gama target kuma suna da labarin ka kuma haushin ka suke ji kana zuwa kai ka lahira wani aiki ne na hatsari amma sai ga ba a damu da ire-iren wa'annan ba wallahi ba a damu da su ba ba ma san ma meye ma wai suke yi ba ma ka duba manzon Allah ya zauna guri ɗaya ne ya ta wa'azi a guri ɗaya ba yawo gari gari ko ba tasan bai ya tura lokacin da yace zan ba da tuta ma wani mutum eh yuhibbullaha wa rasula wa yuhibbuhu wa rasuluhu yace zan ba da tuta gobe ma wani mutum mutumin yana kaunan Allah yana kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah da Allah ma suna kaunan sa kuma tutan nan ba boy na PDP APC wani waye bane ba ba wanda da aka karkada a kado maka kuɗi ko ba haka bane ba wata tuta ne wannan kaje wallahi da ka dawo ba rai ne in ba Allah ta'ala ya baka tsawon kwana ba kowane sahabi yana so a ce ina ma mashi ya ka bada wannan tutan sai da na Umar Allah ya kara masa dace wallahi taba sha'awar shugabanci ba sai a wannan rana yana Allah Allah goba ba shi wannan tuta dan haka asuban gari na wayewa sassafe dukkan sahabbai kowa ya sammako kowa yana fatan Allah ya sa mashi za a ba da tuta annabi yana fitowa yace aina aliyu bin abi talib yace ina aliyu dan abi talib suka ce yana gida idan sana ciwo yace a ji tafi masa da shi kaga yanzu annabi ma san idan aliyu na ciwo ba yace ina yake aka ce na gida yastaki ainihi ko idan shi yana mai ciwo ci aje aka masa aka ji aka dauko sayyidina aliyu aka kawo aliyu manzon Allah ya masa addu'a wallahi haka ya warke kaman idan bai taba yin ciwo ba addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaman addu'an mu bane in annabi ya ma addu'a fa ka tsira ko ba haka bane wallahi ce Allah ya ji kanka an gama an fahimta ko saboda kai zaɓaɓɓe ne hakan yace kai dan aljanna ne ba mai zuwa yace ba haka ba sai wanda ya lalace an fahimta ya fashe tuta yace ka zake kar ka tsaya a ko ina sai a farfajiyan su ka kira su zuwa ga kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala da ibada da shaidawa ni dan aikan Allah ne shine ce masa ɗaya mutum ɗaya shirya dalilin ka ya fa baka ne ya fa baka jajayen ragoma a ce manzo Allah yana turawa ya tura ma'azuma yakan tashi mutane tura su ganin a garin arna sai su mutum da su shi za zamu ɗauki masu irin wannan da'awan ba muna ganin wanne suke yi su suke yi kuwa saboda sai sun musulunta sai su kaɗo muku ku kuma ku karanta ha ko zira ka je kana ce ma wanda bai musulunta bane sallah faraka a ne a wuni kaza ka har a bude masa kofar ma ya shiga ba ashe mai aikin buɗe kofan shi ma wuni ne Allah ya sa mu rika ganin matsayin irin wannan aiki kuma mu rika taimakawa in an bukace mu da taimakawa Allah ya taimake mu Bangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air ko ya ku wadanda kuka yi imani kada ku ainin wato halarta ta'ini sha'air na ubangiji bi ma'ana ayyuka ne ko muhalli ne ko menene na addini wanda ubangiji ya yaddar ayi kar ku ce a'a wanda bai yadda ayi ba ba kar ku ce eh an fahimta kar ka ce a'a ba Allah ya ce a'a ba kar ka ce eh ba fa ba Allah ya ce eh ba a'a kar ka yi wannan wala shahr al haram sannan kar ku halatta wato wayne wa'annan watanni masu alfarma zulhijja zulhijja al muharram da ne kuma da rajab an fahimta kaga wayannan wasu watanni ne masu alfarma to kar ku ba a yaki ciki kar ku zo ku halatta yaki a cikin sa an gane ko walal hadaya haka kuma abin da ya shafi dabban hadaya kar a mata fito na fito ina fata muna lura walal kala'i sannan kuma kada a halatta ainihin wato rataya irin wanda ainihin ake yi a jahiliya akwai wanda suna yi ne sai su bambari bawon jikin itace su yi amfani da shi bayan kuma itacen an hana cire shi a ina a cikin ainihin wato harami an hana ka cire wani abu na ciyawarsa ko wani abu ne kama da wannan an gane ko walal amin al haram haka kuma kar a yi fito na fito ma wanda ya taho ɗakin kaba don ya samu nutsuwa da nene da kwanciyar hankali a wargaza maka lissafi a'a wai in ka shiga wajen kawai kai ka samu nene ne ka samu tsira ne ka samu ka samu aminci yaftahuna fadlan suna neman arziki shine fadlan min rabbihim daga wajen ubangijin su ta yaya aiki tijarati kenan domin yin me domin yin ainihin kasuwanci wa ridwanan da kuma ainihin wato neman yarda fattaqul eh, wa ridwanan ko da kuma ainihin neman yarda to akwai wanda suke ganin cewar ayan da tazo take magana akan wannan kamar wannan aya ta shafe shi da Allah ya ce faqtil mushrikina haythu wajadtumuhum cewa ku kashe mushirkai a duk inda kuka same su ko kuma innamal naji najisun fala ya yaqrabu masjidal haram ba'da amihim haza. sai ga cewar ai wannan an yi ne an ta shafi wato ayan da take ainihin wannan magana ita kuma qala'id din wanda ake magana kanta shine wanda wato ainihin ake na jahiliya ba irin wanda addini yarda da shi ba ina fata muna lura ubangiji ta'ala yace wa iza halaltum fasadu in kun kunce haramunku to fasadu ku yi ne ku yi farauta kana kunce harami ya zama dole ka je ka yi farauta kenan eh bai zama dole ba ba ga faul amri ba fasadu umarni ne na a fika eh amru istihbadin ko shine yake daidai da fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun kaga wannan shi ma umarni ne na na in kaga dama ana idar da sallah ku watsuwa bayan kasa ku je ku nemi arzikin Allah to wanda aka idar da juma'a yace shi kan hela aka ya bar masallaci ba zai ta kai fita rufe masallaci ba sannan kuma wanda ya mazo ya fice ya tafi neman kuya ce kai wannan akwai san duniya a to Allah ce fanta shiru fil ardi amma umunni na wajabci shine ya ayu allazina amanu idza nudiya li salati min yawm al jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zaril mai wannan ba zabi bane dolan ka ne a inda ake tsaida addini za a iya rayu kanka wallahi maza maza sai ka taho sallan dole ka garka majagon ka ne ba ka ce yaro na jira mun ba kana masallaci kana kasuwa wani ai baka tashi ba kai nuna wa Allah ka tashi a kasuwan ba ko kuwa kuma ba makawa an karba shagon ai ka bar shagon guda ka bar yaron ka shagon kai kuma kana masallaci billahi azimi ko ka ji ko ka so zuciyanka tana lissafi yanzu nawa yayi <laughs> ko kuwa wallahi kana lissafi ko yanzu kwastomomin nan da suke zuwa wa haka ko sun zo ko ba su zo ba an riga ana jima'a ma yana wannan lissafi ana hudu ba iya ta lissafin ko dai yanzu kwastoman nan sun zo ko ko kuma ba su zo ba ga baka tashi ba ko ba haka ba ka ki cin buri kana me kana ainihin wato shan romansa ka ga baka tashi ba dan haka wato wannan umarni ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki yake nunawa bi ma'ana umarni ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa da yake fasadu din nan ai bi ma'ana wato ku je ku yi me ku yi ainihin farautan wa iza halaltum kenan fasadu idan kun kunce haramin ku to ku yi farautan ba matsala wala yajrimannakum shan'anu qaumin ko kada ainihin fushin fushinku da mutane ko gabanku da su ko wani laifuka da suka muku wato ya zamanto cewar an wala yajrimannakum shana'an qaumin ko kada ya zamanto cewar fushinku da gabanku da mutane wato an saddukum anil masjidil haram a halin sun toshe ku ko don sun toshe ku ma'ana li ajal kenan an saddukum alal masjidil haram saboda sun toshe ku gabanin isa masallacin harami au ta'taddu ko sun ketare muku wato ainihin iyaka to kada hakan da suka muku ya hana ku yi musu ne ya hana ku yi musu adalci an gane ko kada ya hana ku musu ne ne kada ya hana ku musu adalci shine yake cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaki juna akan bin Allah da kuma tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki juna akan laifi da ƙetare iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin kamu ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ne tsananin kamu ne an gane wannan ko don haka wato wannan yana tabbatar mana da cewar ashe ko da muna da matsala da wasu ba zai hana mu musu ne ba ba zai hana musu adalci ba ko ko kana da matsala da mutum ba zai hana ka masa ne ba ba zai hana ka yi masa wato ainihin adalci ba wa ta'awanu alal birri wat taqwa kuma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ka yadda ka taya wani akan barna ko ya zo yana neman taimako dai gina gidan kallo da ka bashi ba da ka bashi ba ke in dai gidan kallo za ka yi ba dan yi ne ba ba zan baka ba ko ya zo neman aron kuɗi zai shiga sinima wallahi yau ban da ko kobo kuma na so dan shiga sinima ka taimake ni da kuɗi mana to kar ka dauka wai kai taimakon ka ce ah, ga 200 ko ga 500 je ka shiga kawai kar ka dauka ah, za ka ai wani na taimako na Allah shi ban kuɗin shiga sinima ma to kai ta'awani alal ismi wal utwa ina fata muna lura zaka duk abin da zaka taimaki wani akai ya zama shi wannan bawan wani abu ne zai yi na bin wa na bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kai haka to Allah madaukin sarki ma zai taimake ka na'am حرمت عليكم الميتة والدم الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوبة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالعزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطور في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى ينا بياني كاغا مسلم yana da كما القرآن alkur'ani shine abin karantawan idan kana so wani abu ya burge ka ka ji dadin sa ka karanta ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala an fahimta ko da haka Allah ka karasa alqur'ani ya zama shine abin bukatan kulluwan mu su don haka Allah ta'ala yake hurimat alaikumul maitatu ai da an ya muku ba mai halattawa sai Allah ba haramtawa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi yake kaza haramun ne Allah ma ya faɗi wannan abun haramun ko bai faɗa ba ya faɗa idan Allah ya ce haramun ne karka ce ah, to Allah ne faɗa annabi bai faɗa ba ai duk abinda Allah ya ce eh to annabi ma ne yace eh abinda annabi ya ce eh Allah ma ne yace eh babu bambanci an gane ko babu rabewa game da maganan Allah ka ce ai Allah ce kaza da haka ba ruwanka da annabi to da ka wuta ko annabi ya ce ba ruwanka kai kuma da Allah sai annabi duka ina da ka wuta sai kai wannan two combination ko ka hada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah don aka yace hurrimat alaikum maisatu an haramta muku cin mushe ai bi ma'ana akali hakinan ko an hana muku cin mushe mu an hana muku kuma cin jini jini wanda ya kwarara ku tare ku yi wani hidima da za ku na ci da shi eh an hana muku wannan duk abu na kuke jin an hana nan fa jama'a akwai wanda kuma suna yin sa ina fata muna lura karka sha yanzu kuma waye zai sha jini kuma ake ce an hana shan jini akwai masu sha ko yanzu an waye gari ma har jinin mutum ma akwai masu sha kai sha ma ba wai na su dafa ko na ba an nuna musu su tara su kurba su kuma jika jikinsu da shi bukatan su dai mene zai biya wallahi bukatan su dai biya da haka duk abubuwan nan da kake gani in ka kafurce ka sake jala'i da biya ma bukatan ka sai dai kai tanadi wuta da ka ba an fahimta ko in aljanu za su na kawo maka abubuwan da kake bukata kuma duka bisa ganin daman Allah domin ka ainihin ne ka halaka an gane ko da haka wa mahum dama aka ce bi dari na bihi illa bi iznillah da haka ubangiji ya ce waddan da kuma ainihin wato jini an gane wannan ko a jima'a ma'ana shi ma duka an yi mene ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta wal amr khinzir da kuma ne da ainihin nama na alade eh naman alade kaga yanzu zaka kai samu musulmi ya shahara da cin wannan naman to amma yanzu ina musulmi sai na zo na danna alade na yanka na shi shin na gafurta eh na gafurta eh sai dai ne amma yanzu ban ci aladan ba ban ji test din sa a baki ba sai na zo na ce ya halatta a ci ya zama me wanne ba ya zama me ya zama kafiri kaga shi bai ji test din naman ba ma amma ya zama arni ga wanda kuma shi ya ji test din naman amma ya kira shi fasiki saboda bai yi mai ba bai halatta ba don haka ka ciyayi haramta abinda da Allah ya halatta ka ciyayi halatta abin Allah ya haramta wala amurkin zai yace wa ma uhilla li ghairi da kuma abin da aka yanka da sunan wani wanda ba ba wanda ba Allah ba ai bi an zabaha ala ismi ghairi wato ghaira a yanka naman da sunan da ba na ma'ana sunan ubangiji ta wa ta'ala ba to duka wannan Allah ya mene ya hana amfani da su shine ce wal munkhaniqatu da kuma dabban da aka shake ta ta mutu ko ta shake kanta da igiyan daure ta sai aka zo aka same ta ta mutu to ba za ka ci ba ka san wani mahaifin ya zo ba babban dabban sai samu ya shaƙe ya mutu ya ya ya gaba kuwa sai ya dadin za mata uka ko ba haka ba an yi irin wannan har yanzu kuma ko inda tsoron Allah su yayi karanci in wani annoba ya shigo cikin shanun su eh sukan yi ne wala suka rika ta su su shigo da shi ka an yanka a halin ta mutum baban ka zo ci ka sa ba ka ce kai wannan mushe ne ba za ka gane ba ba ko ba haka ba ba za ka gane ba da haka da mushe da wanda aka yanka duka ba za ka iya ganewa ba matukar ba lalacewa suka fara yi ba da haka da dabban da aka shake wal mauzatu da kuma dabban da aka kashe ta saboda tsaban duka eh al maktulatu wato darban kenan wanda aka dinga ta sai da ta mutu ita ma haram ne kashe wal mutarajiyatu da kuma dabban da ta fado daga sama an fahimta ta fado daga sama sai ta yi ta mutu kamar yanzu daga wannan oxygen sai a suyan ka ta tima, sai ta fado kasa kafin ka sako ta mutu to ba za ka ce ba an fahimta wannan dihati da kuma dabban da yar uwarta ta soke ta da mene da kafanta ta yi mai ta kashe ta ita ma ba za ka ce ba an gane wannan ko amma akala sabu illa ma zakaitum haka abinda dabbobi masu hari suka ci sai dai in kun yanka an fahimta karanka yana damkan wani abun da yake na kamawa kana zuwa ka same shi da mene da rai sai ka sai kai ne sai ka yanka amma abun da irin wayannan dabbobi a a zaki ne a a waye suka ci suka bari ba za ka zo kai ne ba kai ma ba za ka zo ka dauka ka ci ba an fahimta kuma ko dabban farautan ka ne ma ka tura shi yaje kama ma abun ka zo ka samu yayi shi yana ta ci to ya zama ba naka ba ka hakura ka bar masa ina fata muna lura yawa don haka duka wa'annan wato ba za a duka wannan haramci ubangiji ala yake ta nunawa wa ma zubiha hako, haka ne alan nusli da kuma abin da aka ainihin wato yanka saboda me yasa saboda gunki abin da aka yanka saboda ne saboda gunki ko da niyan abun ma'ana ya zama niyan abin na gunki amma an kira sunan Allah da da a yanka da a ci ko ba da a ci ba ba za a ci ba domin niyya ta yi ne niyya ta ɓaci inna amal bin niyyat kowane aiki yana tare wato ainihin da niyya to duka wa'annan ba za a yi ne ba ba za a yi ainihin shi ba wa an tastaqsimu ko bil azam sannan kuma ubangiji ya hana ku neman budi ko neman fidda wata hukunci amma wurin yin amfani da kifiyoyi yanda suke a jahiliya su har harba ko su jajje ko su abubuwa ruwa in wannan ya taso ta nuna ma yi kaza ko bata taso ba ya zama ba da ka yi kaza ba neman zabi a wajen wa ake yi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala an fahimci wannan ko to duka wannan Allah ta'ala ya hana ku Allah ce zalikum ko fiskun yin hakan fasikanci ne ai khurujin an ta'atihi wato khurujin an ta'a fita ne ga barin da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce al yawma isal ladina kafaru min dinikum a yau kan wanda suka kafurta sun ɗeba tsammani akan za ku fita daga cikin addinin ku ku dawo nasu sun ɗeba tsammani saboda sun ga addinin ta yi ƙarfi addini ta giniga kaunanta ya shiga zuciyanku don haka sun ɗeba tsammani da ku dawo irinsu shine Allah ya ce to fala takshawhum kada ku ji me kar ku ji tsoron su wa shauni ku ji tsoro na Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku ai ahkamahu wa fara'idahu da hukunce hukuncen da farin lolin falam ko falam yanzil ba'daha halal halalun wala haram babu wani halal ko haram bayan wannan da zai kuma zo ya sauka ko wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma yaddar na cika kuma ni'imata wato ainihin a gare ku an gane wannan ko warawa annahu lamma nazalat hadhihi al-ayat yayin da wannan aya ta sauka an ruwaito cewa yayin da wannan aya ta sauka baka Umar radiyallahu an sai sayyidina Umar ya kama kuka Allah ka kara masa yadda wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzo Allah ya masa ma bakaika eh ko ma ya bikika menene yasa ka kuka ya Umar kala sai Umar yake yake cewa abakani anna anna kunna fi ziyadatin min dinina fa iza qadi ko fa iza qadi kammala wa innahu la yakmulu shay'un illa naqsun ba illa nakasa babu wani abun da zai cika ce wannan abun ya ragu shi yasa Umar yake kuka cewa tunda an cika mana addinin mu to muna jin tsoron tunda addinin ya cika to yanzu ba abun da zai faru da addinin sai kuma mene sai raguwa sadaka Umar Umar ya gaskiya ko bai ba domin in ka ce bai yi ba ma to wanda ya ka ya ce masa yayi kala alaihi salatu wassalam sadaqta manzon Allah ya ce Umar kai gaskiya saboda wallahi duk abin da ya cika akwai abin da zai faru da shi kuwa yanzu ka cika ruwa abokin ka sai ya ragu abu uku ne faru da shi ko ya evaporate ko ko kuma ya zo ya wani abu ya zo ya shiga cikin ruwan wanda ba ruwan ba ko ruwan ya canja kamanni duk wannan zai iya yiwuwa haka da haka ubangiji ta'ala ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam na yadda muku addini ya za musulunci ya zama shine ne shine addinin ku faman turra fi makhmasatin ko eh ghayra duk wanda ya samu kansa cikin yunwa da matsatsi a abubuwan da aka haramta nan kuma shi ba wani mai karkacewa ne zuwa ga saba wa Allah ba eh gaira mutajanibin lil ismi ba ne eh na ismin ma'ana gaira mutajanibin li ismin ba mai karkacewa zuwa ga laifi ba to in dai haka ya faru ka samu kanka a matsatsi yunwa zai karka to ko mushe na ma ya halatta ka mene ya halatta ka ci fa inna Allah gafurur rahim Allah ne gafara ne kuma Allah ne rahama ne akan haka an fahimta ko da haka dukkan irin wannan abubuwan ya faru da kai akwai lalura to ad-darurat tabihul mahzurat darura tana kawar da abin da aka halatta wa aka haramta maka shikenan ba wani abu to to wata mata ta fara gudu ta ba da guduma naira ɗari biyar akan abin da za a fara na gyaran wannan waje na mata Allah saka mata da alheri Allah mata albarka ta zama mabudiya kenan an ce ba za a yi tambaya bane lokaci ya cika kai hakuri sai Allah ya kai mu gobe in Allah su yarda nan za mu dakata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓa har sai saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya kai rama cikin gabarinsa sauran yan uwan musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka wanda suka da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ya sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah kamar gudma wajen maka ibada da wannan lafiya din Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin